Shaidun gani da ido a wani ƙauyen da ke jihar Cross Rivers sun ce mayakan Ambazonia da ke rajin ɓallewa daga ƙasar Kamaru sun kutso bangaren yankin Najeriya da ke a jihar Cross Rivers inda suka farma 'yan uwansu da suka tsero daga can Cameroon. Chief Cletus Obun da ke zama tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya mai wakiltar wannan yanki. ya mana karin bayani. There are presently a lot of uh, influx of activities resulting from the attack of Ambazonia rebel. Ya ce akwai karuwar aikace-aikace na hare-haren 'yan tawayen Ambazonia da ke son ɓallewa daga Kamaru a wannan yanki namu inda suke farma 'yan uwansu da suka gudo nan Najeriya bayan da suka ki shiga yin tawayan. Tunda muna iyaka da su masu sufurin babura wato yan acaba daga yankinmu da ke kai komo tsakanin kasashen biyu su ma sun fuskanci harin na yan awaran ambazoniya yanzu haka alkalaman da ke hannunmu kimanin yan najeriya bakwai ne yan awaran suka kashe to ta yaya aka halaka yan najeriya bayan wannan rikicin bai shafe su ba They were not targeted, they were indeed carrying ferrying passengers from the Nigerian side to the Cameroon community. Ba wai an nuface su da harin ba ne, su fa 'yan acaba ne da ke kai fasinjoji daga yankin kan iyakar Najeriya zuwa cikin Kamaru, saboda kan iyakar haka yake sakaka, sake ba kaidi. Akwai hanyoyin shiga Kamaru sama da ashirin da ba wani jami'i ko ɗaya da ke kula da su. Wannan ya sa 'yan Kamaru da ke gujewa rikicin ke tuttuɗowa zuwa cikin Najeriya, kama daga Umaji ƙauyenmu kenan. zuwa Okongo, bashi Danare har zuwa tsibirin Bakasi. Wannan harifa ɗaya ne tak cikin ɗimbin hararen da muke fuskanta kullum. This attack is just one of the many that have always been going on. To sai dai kuma rundunar sojojin Najeriya ta ce ba wani hari da 'yan tawayen kamaru suka kawo cikin Najeriya. Kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Onyema Nwachukwu, ya ce mayakan Najeriya da ke wannan yanki bayan samun labarin sun garzaya yankin danare sun kuma isa har boshin kuma sun tadda ba wani hari da aka kai a wannan yanki general Nwachukwu ya ce 'yan awarin na kamaru sun dai kai hari ne a yankunan obonyi da injasha dukkaninsu kuma na yankin ɓangaren kamaru ne inda wasu 'yan kamarun guda hudu suka samu raunuka kuma suka tsallako cikin yankin najeriya amma ba wai cikin najeriya ne a kai wannan hari ba masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu wanda a baya ya gudanar da bincike a wannan yanki. ga yadda yake kallon wannan al'amari. Mai yiwa kila bayanin da ita rundunar sojan Najeriya ta yi zai fi gaskiya dalili ita ta yi shi ne bisa ga masaniya ta fayyace cewa ga iyaka na Najeriya ga iyaka na Cameroon. An kai hari a iyakar Cameroon mazauna wayanda suke cikin Cameroon din sun yi hijira sun gudu sun shigo cikin Najeriya wurare ne wanda ba wani bambanci tsakanin su. Haka din kuma yana iya kasancewa. Akasin haka shi ma yana iya kasancewa yanzu sun shigo sun kawo hari inda suka kawo hari kuma yana cikin iyakar Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.